وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين sai wannan wanda ya je ɗebo ruwa da abokansa suka sayar da Yusuf a Misra a kan farashi mai rahusa, ‘yan dirhamomi kaɗan masu sauƙin ƙirgawa saboda ƙarancinsu sun sayar da shi da farashi mai rahusa ne domin kwaɗayin sun rabu da shi da gaugawa. saboda sun gane daga yanayinsa cewa shi ba bawa ba ne, kuma suka ji tsoron kar iyayensu su gane su. Wannan yana cikin tausayin Allah gare shi ta yadda bai daɗe a wurinsu ba.